نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu markazu ahli sunnati wal jamaa wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna Laraba takwas ga wata na Safar hijira shekara 1443 wanda ya dace da 15 ga watan tara shekara 2021 yau insha Allah za mu yi darasi na hudu cikin littafin Muwatta ta Imam Malik darasi na 84 insha Allah za mu tashi لبس المحرم المنطقة المنطقة منطقة منطقة مغنر mai aikin harami ya sa ɗamara wannan mai magana a zunfin sauransu abin da yi taka abin a tsaka jiki aka ake sa bayan tuwa ta ya ɗarmashi kamar su balle a ce mayaka sauransu ko kama wani na ɗarmi jiki ba sun tuni ba ne ba a cikin ɗamara ɗamara kan nau'in ne ɗamara kan kenan ana sa ta a ɗarmi tuwa a saman tuwa ta tsakiya ta ɗarmi ta duk da wannan kuma mai za sa a ciki dai shi na maganar ganin mai harami bai sa kaya bai sa alƙarmi to ita ana sa ta amma yake bayani sharaɗin da za a sa ta ya zaman to an mata arzinci an mata wani kaman arzinci za mu ce wani haka ɗan maɗarmi an mata maɗarmi shi magana ke insha Allah حدثني يحيى عن مالك عن نافي أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم عبد الله بن عمر yana kin sa wannan damara ga mai harami kenan bai dace bai sa ta amma ba damara ba ta yan gargajiya ta lakaini ta layu sauransu ba ita ba kawai ne ce ai ya samu ibn iya tsaya damara ka sace damara gargajiya mai yawa sukan kawo damara ta lakaini ta kibugo sauransu وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن مسيب يقول يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض abin da yake wani ruwaya ta cewa ya bin sa'id ke cewa ya ji sa'id bin musayyab iya cewa kan mas'alar mintaka wanda mai harami zai sa ta ƙalƙashin tuhashi daga ciki ɗarma an wuce da ba a da babu laifi don ka sa irin wani ɗamara idan ta ƙarfan ya jami'a suran in a ƙarshen biyu duk ka sa mata kamar makulli makulli da sa kamar ka ɗarmi haka ka ɗarmi in makulli ka mata ya ƙaido ba a zuwa da ba a gama makullin wannan da wannan geyin a gama a ɗar makullin wannan ba laifi ba ne ba قال مالك امام مالك باين جن wannan riwaya da ya ka maka sai ibn umar ya hana sa'id ibn musayyib ya halatta in an sa mata madarmi a ge'in yace to wannan wa hada wannan ra'ayin na karshe ahabbu ma sami'tu ilayhi fi dhalika shine abin da nayi so cikin ra'ayinka kan taka kan wannan imam malik yake ni cewa an isa ta amma ya zama to an mata madarmi a ge'in wannan ra'ayin imam malik kan mas'ala kenan sai ta khamirul muhrim wajahahu masalar shi mai aikin harami zai riya huskar shi shi abu ne ijma'a kowa ya rada ba saɓani mai harami bai rike yanzu nan suna samun saɓani kan masa'alar fuska za mu ji wani ra'ayikan magabata kan wannan mas'ala ta ita fuskar rita mai matsayin shi dukkanin wadda muka ambata ta farko ta bi duka hadisar ingantattu illa shi na farko makufi na sahihi na biyu kuma makaddu ne sahihi kina magana ta bi ce sun sa'id ibn musayyib iya cikin shugaban tabi'a to mas'alar mai harama ya rihe fuskar shi yace haddathani yahya an malik عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفرا... الفرافسة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو مؤلم كاجينا أبن دا شي غني إدنش آه نعم نورين هكا هنا كان قسم مدينة أنا يتي يغا عثمان شي الفرافسة بن عمير ya ce ya ga usman bin affan a wannan wuri al'araj an ce marhala uku ce daga madina ya ce ya gashi a wannan wurin yukaddi wa jawo iyari huska shi kuma alhali iya cikin harami wannan haka ya ga usman bin affan ya aikata iya cikin harami amma ya riya huska shi kenan usman iya ga riya huska ba lahi bacci ga mai harami gana kenan duk da kuma akwai ra'ayyukan magabata akan wannan halittin haka na samu ibn abbas ibn abin auf ibn zubair zaid bin sabit suna ga duka yin haka kin da wannan mahiyawa akan haka su wanda akan batu ana iya yi huska amma banda banda kai amma huska ko innan suna ga ana iya yin da aka ambato nan ya kawo usman haka ibn abbas abdurrahman bin auf haka wasu cikin sahabbai suna ga riya huska bai daga cikin hali da aka yi ga mai harin riya huska kai ne aka hana riya akan wannan shi ne ka saɓani huska amma kai shi riya kai wani jima'i ne ba a riya yanzu mun jira a yi musamman min amfani kan masala wa haddasa ne an malik annafi an abdullahi bin umar kana ya ƙul ma fauƙar zaƙan min ras fala yi khalmurhu muhrim cewa abdullahi bin umar ke cewa duk abin da yake saman haɓa الذقن نعم شنو الذقن شنو كتا masu magana allihiya magana gemanya mutane suna ɗaukar aka ce nan gashin nan shine sha'arul lihiya ala aka ce sha'arul lihiya duka abin da yake aka ce ƙashin muƙamiki tun daga nan wannan ƙashin na muƙamiki zauwa nan shi ake da lihiya na ana kai sha'arun zaƙan ne kabari kabar gashin haɓa lihiya ita gama gaba ɗaya ya dai mata hoto bane ba wanda a dawo sanar da fahimtar kunnen ne gemu ya su aske ya su talege gaba ɗaya wanda wannan kuskure ne kuma ka ɓan aske ɓangaren gemu ka bar ɓangare guda lihiya duka ne shi suka ce sha'arun zaƙa ne والخد وشعر الخد والذقن شعر gashin kumci kumatu da haɓa su ake kira da lihiya kenan ba a aske gehi a bar a bar ɗaya taba na kasar da ɗaya ne taba su duk gashi guda ne to zanen dai ya gaya ma ne cewa abdullahi bin umar ya ce abin da yake tsakanin haɓa kenan abin da ke saban haɓa ke hannun kurin kakare shi kenan ra'ayi ban umar sa a usman ba a riga ban umar ba a riga su kafin sai wa haddasa ne a malik annafi an abdullahi bin umar kafan ibnahu kafan ibnahu waqid bin abdullah wa mata bi rushfa mukriman wa khammara ra'sahu wa wajahahu wa qala لولا أني حرم لطيبنا قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل wannan ruwa ma malik ya kata kan fi ilmi mas'alar da aka ce ba a riye kan mamaci ba a riye kan mai aikin haji to ya karuwa ta ibn umar wadda ce abdullahi bin umar kafan ibn waqid ya wa dan shi waqid lakauni waqid ya mutu a jufa jufa kauyen madina ne karkara ta madina ya mutu a wannan wuri iya cikin harami na aikin haji amma ibn umar wa khammara ra'sa wajha yari huskal yaran da kan duka yari ba tare ba da ya bude wani wuri a ciki sai yake ce musu wanda suka halarci wurin laula anna hurum latayyibna an ba dan ba muna cikin harami da mun sa mai tarare mai nan fikin ko ma'ana magana ibn umar abin da ke ni sa tarare ga mai harami lahi da ba dan ba shi iya cikin harami ya taba tarare lahi ne an ba dan haka ba da ya sa ma wannan yaro ma tarare a cikin shi wannan fatawa ko fiɗin abdullahi bin umar mun ji abin da ya ce illa muna da ruwaya sahararra wadda abdullahi bin abbas ruwaya da bukhari ya ka musulmi ya kan wanda wannan mutumin da ya mutu a hajjin bankwana a hajji a nan sallallahu sallam wani iya cikin aikin hajji taguwa ta mai koli ya mutu aka zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace basilu wa kafilu wala tuhannitu wala tuqabilu jaw wala yaqulu yawm al-qiyamati mulabbiya annabi yace wa me wanka ku same da kawani ka ku same tarare ka ku riye muskashi da kanshi don gobe kiyama zai tashi ne kiyama iya mai talbiya dan ya mutu ruwa cewa mamata ruwa cewa wata yi wasu bin adam na mamata alaihi ana tado mutum akan abin da ya mutu kanshi inda ya mutu a cikin aikin haji zai tashi gobe kiyama iya mai talbiya labbai ka dama labbai labbai ka lashe ka laka labbai inna alhamda wa ni'mata laka almulk la sharika lak haka filin kiyama wanda ya mutu a cikin aikin haji zai tashi to wannan kaga shine fatawa ce ta ibnu amma ta muna da hadisi marfu'i kuma ingantacce bukhari ka muslim na kawo manzo Allah ya ce ka ayi ka sa turare ka are kan da fuska don haka abin umar da gani bai ya mai tawili suna ci a nan masu ganin suna kan fatawa don imam malik a kanta yake fiƙi imam malik me imam malik can kundi ba da ya kawo maganar ibn umar da ya ce laula anna hurumin da tsayyabun abu maganar ibn umar ce an ba don muna cikin harami ba da mun same turare shi kenan shi ne yake gudun ya taɓa turare don yana cikin harami ko amma kenan wannan yaron za a iya same turare a riye kan shi a riye huskar shi magana kenan ƙala malik imam malik bayan wannan magana ta bin umar sai ka cewa inna ma ya amalu rajulu ma dama hayya ai mutum iya aiki lokacin da yake da rai fa iza ma fadin kadar amal in ya mutu aiki ya kare ma'ana mutum iya cikin aikin iya da rage aikin haji kina fikir imam ma daga kawo haka tabi umar tunda ya mutu kina wanda ya mutu ba a mai hukunci na maganar aikin mai aikin haji kurin haji ta kare tunda ya mutu kina ba a ce a hana mai harami ya ri fuska ana sa turare shi ba ba an ri mai kai ba ko fuska ba an sa mai turare ba a tunda ya mutu an kare aiki ya kare haka fikir imam ma daga kawo amma idan muka duba wancan ruwaya karar ahili cewa manzo Allah an kawo wani aiki aikin hajji a hilin arfa kuma yace a wanke ka a sa mai tarare ka a rihi fuskar da kan kaga Allah ka fata maka bata gaskiya magana mai kari waccan ce wanda wannan suna ka wa kowanne suke sun sanin maganin kuma sai ture ta a sai wani ayi kaje ta ayyana wani wannan musamman ya shafi wani bai shafi kowa a tunan dalilin da wari ce shi wancan Allah ga wata masa ne shi da nan fi imam malik ala kul hal imam malik a wajen shi kurin idan mutum ya mutu ya fita daga cikin aikin harami ko da abin da aka hana mai harami yayi na sa turare riye huska duk za shi aka imam malik yake kai shi kuma Allah gafarta masa سي وحدثني عن مالك النافع نعم يا واني ميجي بها كان مكان با kenan a gaskiyar magana a zahirin magana za mu rinjayar da magana da hadisi marfu wani babu wani shubaha babu wani a kai karar a hili bukhari ya kawo muslim na kan ibn abbas kuma ya ce manzo Allah ya hana a sa tarare ga mai harami ya hana a rin shi shi na gaba gaskiyar magana kuma ce gobe kiyama mai harami zai tashi iya mai tarbiyya Allah alam Allah gafarta mu gaba kuma ruwaya wannan hadisi ne sahihi mawquf wannan da makaranta mawqufi ne da ibn wancan kuma muka gaba labari marfu'i ne da ibn Abbas wa haddathani an Malik an Nafi anna Abdullah ibn Umar kana yaqul لا تنتكب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين wannan ruwaya ta abinda abdullahi bin umar ke cewa duk da akwai hadisi makufi kai marfu'i ma na kan wannan magana abinda yake cikinta abdullahi bin umar iya cewa la tastaqibul mar'atu muhrima kada mata wadda take cikin aikin haji ta sani qabi wanda kenan za a riye huska a hudu ido haka wannan da ake gwamnati ido كل قابل النبي صلى الله عليه وسلم كما ولا تلبس القفازين قد تساقم تريها أنت هكا باساقم وانا هاني نيزو وانا مسألة مسمى شيء abinda yake ba wani abu al'auran mace nan da huska bustin al'aura don hannunta nan ya hudu nan kinta ya hudu bai cikin al'aura ganin haka illa huska ce malamai ke da saɓani masa'alar huska ganin gudun fitina sauransu amma nan bai cikin al'aura wanda mata a yanzu aka samu wani ababe na cigaba na tsarin hijabin mata wanda wasu na mashi hannu wanda shi ne yahi a cikin nau'in hijabi wanda za a mai hannu wurin hudo da hannu saboda wannan zinzirin babu hannu una bai tashi za su yi sun daga ya sun daga zana una bai za su yi sun daga kenan sai su hudu wani zagoji ke zasu yi kuma hannun zai hutu gaba daya kuma an daga wani bangaren jiki amma wannan mai hudu abu ya yi zama pratik ya yi zama daidai wanda za a hudu shi bakin nan iya masu kama bakin nan su hudu wani kuma ba laifi bane ta hudu ta yana abu da ya yi a cikin nau'in hijabi wanda za a mai hannu akwai za mu kun zulmzulmin gaba daya bata wurin hudu wani a cikin taro da dabar gogoron wannan nau'in gaskiya ya na wancan wanda ake mai hannu a hudu a wani abuwa to shi ya zidda haka nan zama ce musu kenan mace kanta ce saboda sutura ta aiki haji ne saboda sutura ta saka an hana kenan da huska da nan aikin harami ba a ji su to an samu na maganar je maka amma mu ce ga zama karin magana zina ga a takaice dai wannan ruwa dun ce marfu ne amma makufi ne anan ne bin Umar amma ya tabbata marfu ko hukumar marfu ne an hana mace tarihi huska ta sa ni kabi an hana ta sa gam tarihi da sunan gam da Hausa kai sa ko matsala gaskiya sun ba ga Hausa gam Hausa wani abu da ka sa ariyan ko ba wuce ba ba Hausa dai safa safa safa hausa ce safa hannu ko alfajin hausa ce safa ma na yau kama suka safa ma da yawan wasu safa da yawan wasu cin gari ba shi da ta kwace ma da kuma shi hausa ne ma kurin alkofa zai kafa wannan abin da ke yi hannu kuna cewa yana nema da hausa kuma وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق إتا فاطمة بنت متكتش منا من قسنت كنا نخمر وجوهنا منا ريه كسكوكم كسكا ونحن محرمات منا تكيكم حرم من أي حج كون ونحن مع أسماء بنت أبي بكر منا تاني أسماء بنت أبي بكر muna tare asma binta abubakar amma kuma muna ne fuska kai tana kai wani ya kawo magana cewa kenan ana riyewa cancan ka'ai nan kuma an samu a riye bambancin magana akwai ruwa ta ta aisha cewa yadda suke abinda aka ci a hana anniqab wanda za a riye huska a ɗora a rihe a yi buɗe ido amma aisha mai ta ɗin riye huska suke akwai ruwa cikin bukari ko musulun ta ce in muna tahiya a cikin muna kan dabbobinmu idan muka gamu da maza he mu sauko mu ya him him ri suka mu haka in sun wuce sai mu daga ke ba irin da ko an zan na mata akwai na suke sawa haka haka suka sako shi kurin ya ri huska ba ni kai ba akwai ni kai wanda za a sa ya ri huska a danna na kun ido duk wanda gani da ba shi ne aka ce ana amma za a zan gama su ri haka su sauko shi ri ta ce in suka wuce mu da kai mu da kamu kin suka haka ne wannan ya tabbata irin wannan amma niqabi ne aka hana wanda za a ri a sa a huska a hudu idanuwa kurin shine kon za a ri huska gaba ɗaya kurin amma za a dan ayi kamar a rihi ta an gona abu a maida wannan ba lahi bane ba wannan ya tabbata ga Aisha ta tabbatar da haka kin kenan akwai mamancin niqab shi niqab asan safa shi niqabi dai na ga shine da aka sani dai wanda ake ri huska gaba ɗaya ba ganin komai sai ido kuma haka ake tafiya shi da'iman shi ko wannan ana daga ana rihewa don abu na kumya ne gudun don da cewa ba daura ba ce ba a zahirin danar salama bai ba umarni bai ba umarni hata aikin bankwana babu inda ya umarni a yi amma hannun ya zuna da kabi amma magana ta zo suna yi ne don kuma ba haifar cewa ba su suke zan aka kumya na suke amma a nan babu a nan ma ba ce ba yi da ya tabbata aikin bankwana a jisan wannan me aka ce na dan wabin abbas na me aka ce wannan don ibn abbas wannan ana ibn abbas kuma tushen fadl ibn abbas fadl ibn abbas fadl ibn abbas ya bayani hadisi mun ganta hadisi shi nake bayani cewa a hajjin bankwana annabi sallallahu alaihi ya dauko ni akan kuturin shi muna tayya ana mai tambayoyi wanda sai wata mace tana ma manzo ana tambaya ina kallon tana kallo na annabi sai jiyo fuskata dan an jima sai an komo annabi mai da fuskata kaga ai iya kallanta ne ba wani abu da ya kare huskata don ba maganin wajibcin riya huska a cikin aikin haji ba wajibcin riya huska da ji a nan inda har wajibi ne manzala maimakon ya ce ma ibn abbas ka fatar ibn abbas maimakon manzala ya juya huskar shi sai ta ke riya huskar shi mata fi magana ba sai shi da alama gudun ya fitinu aka juya huskar shi kuma ya sake mai da wa annabi ya juya zai ka mai da annabi ya juya ka ana yace nan inda hakun kadiya ce wajibi ne tare da ita zama umarni ta saba ma wata doka wadda fitina ke riye wuska shi annabi mata da umarni ba sama ce idan mace ta sabko ta haka ta yi ta maida wannan bai cikin lahi a takaice a ƙarshen waccan magana ta aisha nan kuma sama tana gani su ma suna riye wuskar a mace riye wuskar daban ne da niƙabi magana ba mace magana wallah sai ma ja fitir fil hajj bayanin da ya zo akan mas'alar sa turare a cikin aikin haji mutum iya da harami ya sa turare a jikin shi kan haka imam malik rahimahullah abinda ya kawo na ruwaya ya ce haddasa ni kamar da ke haya ka ce haddasa ni yahya an malik an abdurrahman ibn qasim an abi an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت عائشة رضي الله عنها ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم أول مؤمنين تناشوا كنت طيب رسول الله إنا سام الله تراري إنا تراري شيء إن زي هرمه saboda harama ta aikin haji da irami kabal an gayi haramar duk sai mai turare wal hillihi haka idan ya ji wani harko gahin ya je tawafi annan ma ana sake sa mai turare mun ji wannan ku amma da kuma ga wannan ga nabi sai mun ga mu ta kan magana insha Allah wa haddathani an malik an humayd bin qais an ata bin abi rabah أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى العربي قميص وبه أثر سفرة فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه السفرة عنك وفعل في عمرتك ما تفعل في حجتك abin da yake ruwayar wannan balaraban kawai wani balarabe cikin laraban kawai ya sama na sallallahu alaihi wasallam a أن مكتا أجيرانا لنا بك أجيرانا جيرانا wurin da nasala salama kusan bayan an buɗe makka bayan an kwanaki a nasala salam ya sami labari na hunayen ko za a ce mutanen taif saƙif sun nemi ganin barazana ta zo kusansu suna ga idan wanzan Allah ya kama da sun kyale abin suna ga tun da ya kama makka su kuma jama'a ce masu ƙarfi masu dukiya cikin larabawa suna cikin masu ƙarfi yaƙi kuma gari ne dole ce zaman kanta al'umma ce masu zaman kanta masu mayaƙa da sauransu su ga tana manzan Allah sanama ya zo makka kuma ya ci makka akwai barazana gare su shi suka yi niyya tun da wuri kafin ya ƙarfi ya zamana ke na kamata su ɗauki mataki kan abu wanda abu ne sananne cikin tarihi dai a nan wanda Allah ba musulmi jarrabawa musulmi sun zo wajen mutum dubu goma sun zo maka dubu goma aka ce maka wancan dubu goma sha biyu kuma ga ƙarin waɗanda suka bi su a makka da ana yaƙi mutum dubu uku dubu da ɗari ɗari uku ɗari haka aka yaƙin su shi ne lokacin aka samu adadi mafi yawa na yaƙin a nan sarasa ma shi ne magamin gugu aka samu adadin da ke yi ba mutum dubu goma ba na yaƙi ta sauran ya kudin dubu ne dari kaza dubu da kaza haka yake ta yi a nan da aka samu sama da dubu goma wannan samun adadinsu ya sa musulmi wani tunani cewa yanzu ha mumma ha yawan mu ya kai wannan sanin ya shiga cin kawunansu na samun nasara da ƙari da yawa Allah subhanahu wa ta'ala musu jarrabawa don su ga wannan yawan nasa shi ba shi bane ba dole ka ci yakin wani cikin amfani zai ga da maganar a takaice dai sun mutu da zuwa tunkara wa'ancan ashe su dama cikin mayaka ne suna dabarar yaki duk da an samu abu da yawa kuma hikimar Allah Allah lokaci guda ya musu jarrabawa kuma ba ta kasara musulmi na su hikimar Allah da Allah zai alsar musulmi da abu da aka zo afubin malika cikin shugabannin wannan nasu mai babban jagora don a ibada ƙarfi kuzari ga mutanensu sai cayayi duk wani mace da yaro da awakai da tamakai da raƙunwa da aure makamaka a gida kowa ya hoto a hoto su ce yaƙi don mutum ya wani yawon ne shi da gaske za a yanka sa an kabar iyalanka ɗiyanka da matanka da dabbobinka karjar da zaka a gida shi dabarar shi yanzu a yi yan kurajensa ne sami ƙarfin gwiwa an ka tsere ka ji gida ba kuma gidan a nan kamar shi wannan abin ya sa ya wani shawarar a nan wani tsoho tashi ce kai yaro gaskiya za mu ga wani wani abu wani kan gudu dabara ce ba wannan abin da kan gudu ba ce in yaki ba ce wuce a shi wanda ya dai wasu jagorancin in dai ba a yi haka ba ya dai wasu ya wuta su suna ga shi ne komanda tsoho ya ce wallahi wani mugu dabara ce a je yaki da komi da komi a bar komi a kasance kai yaro su kuma ce wallahi in ba in dai ba an haka ba sai dai fasa su kuma suna ga wannan shine komanda wanda zai ka nasara da shi dai aka ce an bashi goyon baya haka kin za a yi suka hoto da suka mallaka na iya da dabbobi ta bakai awakai raƙuma ko su jarrab kashin farko manzal iya shiga wannan kwarin suna shiga wurin ashe sun koye mayaka a gehen kwarin musulmi suna shigowa gaba ɗaya kun suka zo musu kibiya tak tak kullum kibiya ko ina yana ba su dama shiri ba su dama kuma tsamanin su a shi ne suka tsere musulmi suka tsere annabi ya kira aka bar annabi da abbas abbas ya rike ya rike ya rike tagu annabi annabi ya ce annabi nabi la kadib annabi la mutalib ni annabi annabi ba ƙarya bane ba ni annabi mutalib ne ana yi annabi ya shiga amma an watsi iya kira ana kira mutane sun sun kadu kansa ya annabi ya kira suna annabi shi Allah ya kira kun ba da baya ba kwami ba mi waya cikin haka abin yawa kana karshe dai annabi sai Abbas ya kira ya lal ansar aka kira ansar aka kira muhajirin to a wannan kiran da aka yi kuma kama ce kama ka ce saniya ta ji karan ta aidi suka woyo kuma kuma abin ya ba su kuzarin dawowa Abbas amma Allah Allah ba da ma Allah ba Abbas sauti mutum mai sauti Abbas annabi ya kira ansar ikira muhajirin kiran shikenan sai suka dawo wannan abin wuni guda tattasa ya wannan abin jijihi ne aka yi abin amma wuni guda ana bugawa wuni guda aka yi ba tsayawa kurin ana fafata ana fafata kurin yaki kowa sarki ta nasara ƙarshe da lamari allah ya ba musulmi nasara ta fatattakarsu wannan abin da suka zo da shi da gudu suka shafa suka tsere suka koma da rayukan suka tsere gida suka tsere gida suka shiga gaggaru duk matan da yara don dabbobi ana aka bar su aka kwasa dubannai dubu goma sha ana mutum kan dabbobi raƙuma gasu nan komi gashi nan dukiya sun sun tsere sun shiga kuma garu kuma ri manzala ya zo nan garin ya ne ya ya shiga shi ma garu mai tsaro annabi yayi yayi yayi an bi ba yace duk mai hutawa ya huto za mu yi da shida ko bawa ne ba mu taba kowa a shi na samu abubakar ko suka huto daga cikin bayu su sami yanci a takaice da abin da doko an kare annabi ya kwashi mata ya kwashi iya da mata da ganima sauransu an tahi nan shi shi rana wurin ne da aka tsaya aka aka rabo bayan an raba sai kuma suka yi nadama yan garin suka dawo suka annabi ya so tun su dawo annabi ya ce ni ya dukan kansu ba ina su musulunta ba bukatar abin duke su to amma ana annabi ya ba mutum ɗaya raƙumi ɗari in safawa ne raƙumi ɗari biyu ba mutum guda kuma mutane kuma sabbin zawa ne sabbin musulunta ne in safawa ne umayya ina sabuwa ce a ɗauki a ƙara mishi raƙumi mutum ɗaya raƙumi ɗari biyu wani damar shi da su ke nan wani damar kuɗi haka ba ka samu ba shi kenan ba da yawa annabi haka ya ji hankalinsu wanda ana aka wani jita-jita aka ce a ya za a yi mun zo mu ne muka zo ya je madina aka rashi da cikin mutane ya je madina za ka zama kuma na tare shi zai ba ɗan wunshi sabbin musulunta da kuma ɗan ruwa wanda ya gaba da ya hudu ba da kowa gano kuskuren shari'a da muhimmi a bayan an raba ganima ta komi ta mata da yara sauransu ya suka zo suka ce sun zo kuma sun mai wuya sun musulunta annabi ce ko makara amma a ɗaya annabi ta iya kiran duk wanda yake rike da mata ko yaro ɗaya gaba ɗaya duk abin da yake nasi ne kan wanda ya ɗauka a mai da musulunci gaba ɗaya amma dukiyar araba an ƙare to daga nan annabi ta an ƙare wannan rabuwa ƙaramin kasar da ya ɗan abin da ya ce ta zai shi umara shi ne koma makka cikin zarƙada ne kusa an buɗe makka cikin an buɗe makka cikin cikin ramadan an kai an kawo wani shawwal a cikin zarƙada ne duk ana wani kakar ba bai rabar kakar ba har zarƙada ta zo a zarƙada ne huta daga jiranakin ne ya tafi kenan can makka ya umara algajira cikin dare ya kare ya hutu wani ba sai ba to wannan a wannan wurin ne wannan bakawai su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah yace annabi ya zo annabi a wannan ana ce da lokacin da hutu daga hunain yace ya yace mai aka ce yace wala arabi qamisu wannan balaban da yazo balaban kawai ne iya da riga wannan riga tashi wabi athar sufura akwai tashkin turare na zafran ja turare a cikin shi wata ruwa ce ya dumudumu ya dumudumu turare faƙaɗe ce ya rasu lalla in ne a halarta ya manzan Allah na yi niyya bi umarta na umara ya labaka da umaratan ya ɗauko niyya ta umara faƙai fata amuru ne an asan zai wani irin umarni zaka ya zan yi sai a lokacin nan فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه السفرة عنك إذا بنزا وانا ريغا أنت ريغا ما دمو دمو نتراري yace ka huda wannan riga taka ka wanke wannan tare da ke jikinka wata ruwa ta bukhari muslim ka wanke hasu ya wuta kuma wafa'al fi umratik ma tafa'al fi hajjatik kai a umarka yanda ka san kana aikin haji kai a umara nan ta kenan annabi kenan wani mutumin daman iya da masaniya a aikin haji ko ya karanta da kai ashe daman haji ana yin ta an mutum samun zawa ne amma ya sa abin da annabi ce ka yi da kake cikin aikin haji annabi haji ya zo mata kuskure ma ne ya gyara ta ya ta kan turba amma dama akwai haji akwai umara ya ce ka yi a cikin hajjin ka yadda kake umara ka ko ababai da misali da abin da ka san an hana na an ce kenan suna sakaki akan umara maimakon haji sai girma mata suka yanzu kamar abubuwan shi kashi ya san aikin hayi ba wani abin da yi amma zai zo yi a umara ce sai annabi ce duk ɗaya ne yanda ka ɗaukaki a haji kai a umara ke duk abu ɗaya ne muwanicin na wanda kalin harin to anan wannan wannan ruwaya annabi ya ce je wanki ka hudda ni dai can baya mun ji ruwa ta Aisha ta samu za a turare in zai sa harami kuma ta sa mishi in ya ji wa kayan ji tawafin fada an ce wannan magana me ka haka ce mauta daga maganar biyu ko ne ya wakana amma an aka ji ba ita wannan ruwa da makanta ta biyu ta wakana a shekara ta takwas ta bude makka ta aisha ta wakana hajjin bankwana kin duka ɗauke da ababe da yawa kenan ana ɗaukan al'amur akhir na ƙarshe kenan daga baya abin annabi ya tabbatar da yin hakan ba matsala ba ko akwai saɓanin nau'in irin al'amura nan na aisha yadda kahin haramin ake sawa ba bansa ba kayan haramin ake sawa an ƙare a sake sawa amma shi ma a cikin a cikin haramin bai sa ba iya da haramin a cikin bambancin magana kenan wanda za a ɗauka a ɗan amurin akhir ya halitta ga mutum in zai aikin haji in zai harami na aikin haji lokacin da sa kayan shi ya sa turare a jikin shi magana kenan kuran wannan turaren ko da ya saura a jikin shi bai da illa ba ɗaya ba ne ba da sawa bayan harbi saboda masu kawo magana ce akwai ruwa ya ta musulun wata yi kanun salama ya sa turare ya jojen iyalan shi kahin ya harami ya jojen iyalan shi tattun da ya jojen iyalai ya wanka kenan babu shi wannan akwai ruwa da take tabbatar cewa inu da ata obisa tsibiwa ina da hasken mana ina gaban abin turaren mulki shi a sama abin shi iya cikin aikin hajji kuma wannan ya kore magana ruwa da ta fata tare wannan iya tare da shi har yi haramin wannan abin turaren akwai a cikin shi har ana ga alamar turaren walƙiyar shi a cikin tsakanin gashin shi don kula ce kula almuhim babu laihi a hadisan aisha da makaranta na baya a cikin aikin harami bai halitta kasa tare kuma cewa idan za ka yi haramin ne kasa wannan ko da ya saura a jikinka ba matsala ba ce ba wannan shi ne magana kuma da sabanin malamai kan maganar cikin muwani cikin abin da aka hana mai harami in yayi zai fidiya to yaya shi sa tarare lahi ne a kai akwai fidiya ko ba fidiya wannan shi ne wasu na cewa ba fidiya ganin wancan ruwa wancan wancan bawan Allah da yayi annabi ta kun ya rabu da kayan bai ce bai fidiya ya rabu da abin da yake mara lahin kadai zai ba ce sai fidiya ba kaga dai wani abu daban an zo wancan masala zamu ga kai shi sai yanzu ke na mun ji da hadisai murfu'ai a kan mas'alar sa turare za mu kuma za mu zai kama ka ruwa na fahimtar magabata kan wani lamarin turare a cikin aikin hajji wa haddasa ne an malik an nafi an asalin maula umar bin khattab an umar bin khattab wa jajari hatibin ko bishajara faƙal مما ريحة الطيب فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين فقال من فقال منك لعمر الله فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلن أنا ما يكتشف umar bin khattab wata da rihati wabi shajara iya shajara nan shajara wani wuri ne a cikin zulhulefa wajen ɗaukar niyya ta haram sai umar ya ci kamshi tarari faƙala mimman rihu hada da daga ina wannan kamshin daga ina wannan kamshin kenan ya tambaya daga ina ya ci wani abu da sabon kiran sabo sai shi ma'awiya sai a nan ma'awiya bin abu sufiyan ya ce min ya amilar mummini wallah wani kamshi daga waje na yake daga waje na wannan kamshi yake ya amilar ya shugaban mummunai faƙala min yanzu da wani abin da wajen kake lamarin na ranar tsala a kamata daga kake wallahi da gaske abin da wajen kake faƙala ma'awiya ya ce mishi eh kenan daga waje na yake ya ci gami ga dalilin ma inda samu shi in ummu habibata tayyibatan ni'ama wannan abu mu habiba mata ulmu mun ce mata annabi mata mata manzo Allah ya Abu Sufyan ai alwashi yalwa abu sufyan ce yalwa abu sufyan ce ummu habiba ya ce ummu habiba ita ta mun turare abin mulina ita ta mun turare wannan ummu habiba fa qala umar sai mishi azamtu alayk la tarji'anna fa sallallahu ina ma maikiya ta aka ta Allah ka koma ka wuce shi sai umar bai yarda ba da wasu asara wannan sama cikin yaran shi ma shi abu sufyan ya sa kuma ya gaji daga ina samu daga ummu daga ummu habiba wani ya karantar da kai ummu habiba mata ana nusar sama ta musu labar aisha ta samu manzana turare ke ta da masaniyar sa turare kayan harami sai ta samu shi amma shi umar da yarda ba kuma shi ne amir mummuni dole a je a wanki ya kan da kenan a wajen umar ba sa turare san mai harami bai zama da turare ko ya sa kayan harami shi ne magana nan cikin mamma da ya kawo masala ba kuma mamma da kama da fikin shi وحدثكم wannan ruwaya ta inganta mukufi ne mai asali ya tabbata wannan ruwaya kuma imam malik kan wannan fikin yake ko da ba a sa tararan sam ko da kayan harami ka sa dole ka wanke ka kusa da shi an gashe cin harami baka shiga shi da kamin tarayi wanda ka sa kayan harami ma a wajen fikin imam malik haka abin yake me yasa zaka ce ya manzo Allah ce ta ga maka ayatu inda abu ne gashi ai ga sabai ba manzo Allah irin Umar ya ingari ya ga kenan akwai dan canji Umar ya ga akwai matsala shi ta kenan akwai dalili ma dogara da yasa Umar baban zama Umar ta ce bai so shine magana Imam Malik duk da ya kama ruwa duk marfu'i kan mas'alar duk marfu'i ma bai kai maka akwai wani ya ce a hudda wani kuma wani kuma an ce a sa mishi sai kama zuwa na karshe na kenan bayan manzo Allah koma ka Allah shi Imam Malik ga abin da Umar ya inkari sai mu za mu ce karin magana ummu habiba ummu ne ce can da ma'aisha ta ce annabi ta sa manzo Allah kama habiba ta kama dan uwanta kai haramu kuma a shajara kun wurin dokan haramin ne shajara na a ce zulo lefa ne Allahu akbar sai wa haddathani an malik an salb bin bin zubayr an ghayr wahid min ahli أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وبشجرة وإلى جنبه كثير بن سلم فقال عمر مما ريح هذا الطيب فقال كثير مني يا امير المؤمنين لبدت راسي واردت الا احلق فقال عمر فاذهب الى شربه فدلك راسك حتى تنقيه ففعل كثير بن سلم قال مالك الشربة حفير تكون عند أثر النقل نعم أبدا yake wannan ruwaya da kasibin sarki iya cewa umar bin khattab shi ma a nan waje da zai haƙe biya ji ƙamshin tarare ko bi shajara yana shajara zulhulef wa ila jambi kasir bin sarki kasir bin sarki iya gehin umar sai faƙala umar min mari hadith daga ina ƙamshin wannan tararen faƙala kasir min ya amiral muminin daga waje na ne ya shiga mamamunin لبت رأسي وعرضت أن أحلق نا نا لبت لكن الميز كي سايك سا كمان سنة سا لاربا ما سكاشي ديوا إن سنة تكين بلاغورو dan kada gashin sai watsi ba zo zo gashin kana dan kai buzu buzu ci wannan sai a sa ya jika kwaro sai a shahe kai a gama kai sai karkon zama kuma sai ka sa wannan wani abu ya kan gashin ya game wuri guda bai watsewa sai ka dogon bulaguro washe ka bai watsewa ce na yi haka na sama kenan kayina don kowane ƙwaro don kai watsi kuma ban na so in aski kenan shi sa faƙaɗa wacce umarci na ji duk da ka da fasa haɓe da shirba ka ta yi zuwa wajen jina a shirba na maka bayaninsa a baya wani ɗan tabki ne wata ɗarka talace a wani wuri sannan ne ka je kaji wancan ruwan ka wanke mishi matsa je kaji wancan ruwan ka wanke mishi kan wurin ne sannan aka ce na na nakta nawa kamata ruwa ne a cikin wata itace wurin wurin su a wurin sun sauna a wancan zamanin cikakken maza maza ka shaka wanke mishi an ci dan matattarar ruwa ce mustanka a ci ta ma ta ruwa aka dan tabbe dan karimi haka cikakken wanke mishi to anan fa fa'ala kasi daje ya wanki ki na wanke tararen da yake cikin shi to anan qala ma ma yake maka ashurbatu hafirun takun la asra shajar an naqala wannan yasa baka bayani ita wannan shurbakin wannan tarki ne a daidai wani itaciya a shajara ta zurke a nan wurin yake wani kenan wuri ne dan tafki dan karami a wurin ya jeje ce yanki abu to wannan kenan illa wannan za mu ga da wancan na umar da wannan na kada na abu sufiya na ma'auya kusan magana ɗaya ce umar ya inkari ne ko to illa ita wannan ta biyu hadisin bai da inganci bai inganta ba to amma wancan da inganta ya biya wani bukata akan umar bin khattab umar iya inkarin sa turare ko kayan harami kuran iya inkarin mai harami bai a cikin kamshi a cikin shi kuran shi ne magana amma ta wannan ruwaya ta biyu ita ba ta hadisin da'ifi ne makufi ne kuma da'ifi sai ce wa haddathani an malik an yahya bin sa'id wa abdullah bin abi bakar wa rabi'ah bin abi abdurrahman anna al-walid bin abd al-malik sa'ala salim bin abdullah wa kharijah bin zaid bin sabit bal arram al-jamrata aw halaqa ra'sahu wa qabla an yufid an tib فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت نمي وكان wannan magabata za mu ce sahabbai da ‘yan almajiransu an samu matsala olivin abdulmalik shugaba ne a wancan zamani na yatin gabe da ake shugabancin amma wani umayya ya zo aikin haji to ya tambaya ga salim bin abdullah da kharija bin zaid bin sabi ya tambaye su duka da tabi'a ne ya tambaye su bayan ya kare jamara ta jiwa ta harko ya aske gashin shi shi ne ba da an ramar jamarata wa halaka rasau ya yi jiwa ya kare ya aske gashi kahin ya ji tawafin ifada kina rar sallah to yaya ma'ana na sa turare na sa shi mana tun daga can na sa ali salim yuri mai tambaya ba ya kan mai tambaya akan ana tibiri يا تنبي عبد الله بن خ... عبد عبد الله يا تنبي سالم بن عبد الله خالد بن زيد باين يا جيوا يا جيوا يا اسن كانشي كان هو فادا امي تنبي امي تنبي سو يا تنبي انا تي اكن ساتراري ايزنا دي ساتراري سي فنهاه سالم سنوچ ا ا بكسا اما شي كما خارجه بن زيد بن زيد ايه ذاك ساتراري kayan fatawa ce biyu a yi ko ka yi mun karanta a baya na a mayakace na maganar aisha walihilihi kabar an yufi na sama na matarare ya yi jiwa na harkocin alil na awal kayan abin fata na sama tarare mun gata tabiya yan kana yi na sama na matsala samun shi to amma na sabanin ta suka samu dai amma mun tabbata a nan shi kharija iya da hujja muna da hujja karin magana shi cewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ta samu zan Allah yayi hinda kai da abin fata ka sai mata dare idan muka samu mun san bai muka sai ana yi to amma shi kan wannan masala guda biyu qala malik imam malik rahimahullah imam malik ke cewa la ba'as an yudahi an yadahi ar-rajul bidun laysa fi tib qabla an yuhrim fa qabla an yufid min mina ba'da ramal jama'a duk da mun san التحلل الأول أبو نسل أني أنك يجيه أنا هركو أمبا ما تابو كسم غنا تجي مهر كرم كومي كايا كان إساء دون أول بابا نتاكر قسكيا بان كاجيه هركو to duk da shi ya kama abin shi daidai wannan muna kama magana ta murhuru in mutum ya ji wani warko da wani aski da wani waye dina in an kare har zai aski balle a san abu to shi da imam malik kan wannan masala yake cewa babu laihi la bas an yadina rajul bidun lasa fi ba laihi mutum ya shaho mai man da babu kamshi a cikin shi kabal an yi kahin ya harba babu lahiyarsa ba kabal an yi fi da mimina kahin ya tawafi na zuwa mina kahin tawafi na ifada daga mina ke shi ma'anan kenan ya yarda ba da ramar jamara bayan ka yi jiwa ka isa mai amma ba mai kamshi ba eh ka isa mai amma ba mai kamshi ba eh mai zaka saya nan da yake da hanzari ba magana saman kenan a wajen imam malik ba a sa mai kayan harami ba a sawa bayan jiwa sai an kare a kashi a wajen imam malik haka fi imam malik take rahimahullah Allah kan malik kare haya imam ya yake cewa bayan wannan magana da kasa imam malik ta hana sa abu mai kamshi kayan harami kawai muka samu aisha ta tawo manzon Allah ko aisha ta tawo manzon Allah haka kin ruwa bukhari muslim ya kawo ta sa manzon Allah turare kayan ya sa da bayan ya yi jiwa ka yi ɗaube fata kamta da riko amma shi malik abin da ce zama wata ya yi yake ce su da malik an wa malik tambaya an ta'amin fi za'afaran hal ya kudu hulmuhul faƙal amma ma ta masu hunna min zalik fala ba a sabi an ya kudu hulmuhul wa amma ma lam ta masu hunna min zalik fala ya kudu hulmuhul ya ce an wa malik tambaya akan abinci mai za'afaran hal ya akulu murin mai aikin haji ya ci abinci mai kamshi mai kamshi mai abu tarari mai kamshi amsa za a ku abinci mai kamshi kamata misali ta anana kun misali za mu daidai mai wasu kamshi dai abinci a ciki a ciki kuma sai abinci da anana cikin wani muna nan mamaci ta cin abinci a ci balle a yi wani ɗan ordeba rawa kansa anana a ciki da yanzu a yanka ta ɗanya haka ake cinta muna nan mamacinta to shi anan zafan ganin abu ne nau'i ne ana cin shi kuma abu ne mai kamshi aka ma tambaya shin mai harami zai ci abincin da ya gani zafar a ciki sai malik ya ce amma mata maso nar duk abin da aka dafa wuta ta kona min zalika nan dukkan mai kamshi inda an an sa wuta ta kona fala ba'as bihi babu laihi ga mai harami ya ci wa amma ma lam tamasuna amma abinda da danyen shi za a ci kuma iya kamshi irin su faran. fala ya akulu muhrim wanda yake cikin harami bai cin wannan abincin bai halatta shi haka imam malik ya rai mulla yanzu sai mun kare ababe da na ka'idodi da mai harama zai yi ko bai yi sai kuma yanzu ɗokan niyya ta aiki yanzu a raba ka da abin da bai kamata kai ba an gaya maka yanzu yanzu kuma niyyar ce za a ɗauka ta aikin hajji don ana so ka yan ainiya ga ababen da ba a yi ya maka bayani a kansu yanzu kuma sai kama magana yaya ake shiga cikin aikin hajji ko daga ina ake shiga cikin aikin hajji wanda ruwa da mu kare ta tabbata amma hadisi ne makato na tabi'i wannan na bayanin tambaya da wani da yawa salim da kharija duka dai tabi aini Allah gafarta musu mawaqitul hilal yanzu jama'a mikat kenan wurare da aka aje na dokan niyya ta aikin haji ne yanzu jama'a mawaqitul na na kace almakani na wuraren da ake akwai an mawaqitul aka ce zamani na lokatayya da aka shar'anta na aikin haji daban kuma wuraren da ake aikin haji daban tun daga naka ce shawwal zalqada zulhijja wannan watanni na din da ka dauki niyya cikin su aikin haji ka shiga cikin aikin haji kamar zana kama daga ina an ka zo an watan hajin ya kama daga ina ne ake dauko daga wani wuri shi zai gama ka wuraren da aka aije a shar'ance wanda za a ɗauki niyya ta aikin haji sai fara da haddathani yahya an malik an nafi an abdullah bin umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuhillu ahlu almadinati min dhil hulayfa wa yuhillu ahlu ash-sham min al-juhfa wa yuhillu ahlu najd min qarn قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم wannan ruwa ta abdullahi bin umar ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhillu ahlul madina min zulhulefa mutanen madina za su yi niyya ta ɗaukar niyyar aikin hajjinsu daga zulhulefa mun yi magana a cikin katam na bulugun mara mu wuce wannan babin na haji inda yake wannan mai katikin annabi ke hurare ya ce hunna la hunna wali man ata alaihin min gairihin na an ce zuru hudaifa mutanen madina ba haɗan madina ba annabi duk wuraren da ya kayyade na ɗaukar mai katikin ya ce wannan wuraren wuraren niyya ne na wannan wuraren da aka ambata da duk wanda ya zo ta wajen wanda ba ɗan nan kin ba ma shi sa kenan muke niyya daga zurkulefa duk da mu ya afirka ne nijar ne bayan madina ne ba mayan daga zurkulefa ta mazala ce hunna da hunna na yan madina ne wani man a ta'ar yin rigar hinna da yan madina duk wanda ta wurin wani ba dan madina ma kenan kuma guri ba sai yan madina ba amma duk wanda ya bi ta kan ma to nan kenan zulhulaifa shine wanda ya yau na ka ne dai wajen wanda ya zo daga madina wajen ɗaukar niyya ta zawa makka shine zulhulaifa sun ta suke mishi wani cikin cimci a zum misali ko a bar ali a bar ali a biyar ali ta za a biyar ali a biyar ali amma asalin wani zulhulaifa sunan shi kenan zulhulaifa ita ce wajen niyya ta mutanen madina ita wa hilu ahli sham min jufa mutanen sham su kuma za su yi niyya daga jufa jufa ta kusa da jidda bangaren yamma maso arewa ta madina ta yi kusa da da jidda a yanzu ba ma wurin an ce yanzu ruwa ya ci ta cinye garin ya shiga cikin teku daga ba an samu wannan makaca sun rabin rabin zai wurin masu kuya zama kurin wata iya wata ce wurin akwai garin shi na biyun amma ita shuba asali shuba kin ta babu ita maza a gagarin ta babu shi amma dai akwai wurin garin da wasu na zuwa can masu da kone su don in suka sabta masu a jidda amma ya kai dogon tayya to shi dai jufa asali ta ce wurin niyya na yan sham to mu a nasu da bamu nama nan na ce kira mutanen afirka can aka sa musu wajen asalin wajen niyyarsu lokacin da ake zawa da ta jirgin ruwa ta can ake biyowa bayan zuwa ta shidda ba ta can suke biyowa ko ko seti da nan to shi a yanzu setin da nan jidda an kazo ta jidda setin da yake da can cikin ruwan kenan shi zaka cewa duk wanda zai zo jidda a zai niyya ya dai a cikin jirgi akwai wasu jirage da suke gaya maka an zo miƙati daga nan kowa sai niyya na kina haka shiga kenan namun da haramin ka ai shi harami ba lahi bane ba ka sa harami da garin kuma babu laifi ka sa harami daga tun daga Nijar tun ma daga Damagara ka kama hanya ka tere su kama ruwa annabi ba ka jira shi ba su a can da mara wasu ka jira mu ne abin da kuma aka hana kakkai aikin harami da da riga da wando amma dama in kayan ka zama da ke tare da su tun da garin ku su ne sai shi ka haram ka san hajjin ka tun da garin ka sa kan falan ka su ne kuran ka sa kayan ka in dai riga da wando in dai riga ne da zane kare ka ba wani kasa sabo korin abin da kai korin hake labbai ka korin a cikin jirgi lokaci yayi muna nan ke ba mu sawa nan muke gana bai daban ta shiga ta musamman su a can damun kayan ne kenan manzana an ce manzana an samu annabi ba ta bari mu ce maga ruwaya manzana ya sa wando ga bakin inda wanda yake yake shi kullun zara ne an samu abin da inganta an samu zala ya so wando a kasuwa amma ba da samu ruwaya ga annabi sai shi ko ga ni zaki wanda yake yake babu kullun zara da da annabi malaki ne kullun zaki zara hafta da wasu sauran su suka ce duka ba suna gaba da su mutane su tafi sama wanda gaba da sauran da ya cikin zuciya a manzo Allah ya tafi ana sawa kuma ya sayo kuma an sa shi sunna har manzo Allah ya gani iyali inda baki da magana kina ko da bai sa bai zama to a ce da hidi sa wanda amma da shi ya yi sa izarta shi da darida bai cika ba ba samun wata cikin ruwaya ga wanda wanda shi yake ko ga ne sa wanda shi babu amma izar ne kun darida abinda kun aka samu ya sayo sawa ina na shi yake ba mai kama ruwa idan ta kama kan amma ya halitta dan ya tabbatar da shi kamar su to ina ga wannan nan ne kamata ku tsaya ma sai mu zo mu fara daga harkon mu ka cikin shi daga harkon ba mu insha Allah lokacin da lokaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh